هو المنجي وهو سبب النجاة من تسلط الشياطين إنها سنن كثيرة التعامل معها في جميع المجالات في حياتنا في بيوتنا في حياتنا مع أولادنا مع أزواجنا ومع جيراننا في تعاملنا في تعاملنا مع الناس في جميع المحاضر حتى في الأسواق وفي أماكن العمل الإنسان المسلم المطلوب منه أن يتمسك بدينه وأن يكون في جميع أحواله مستحضرا هذه التعاليم التي علمها علمنا إياها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن كثيرا من الناس تركوا هذه السنن وهاجرها ولذلك يأتي بعد ذلك يستغرب كيف كثر في الناس تسلط الشياطين على الولدان وعلى النساء على وجه الخصوص إن الناس يشتكون من هذه المشكلة في جميع المحافل والناس متفرقون في مواقفهم من هذه السنن هذه التعاليم التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم كثير من الناس أنها هي السبب في وقوع هذه المشكلات وهي مشكلة تسلط الشياطين والجن على الناس لهربوا ولرجعوا إلى السنة التي فيها هذه التعاليم حديثنا اليوم عن هذه السنن المهجورة التي تركها وهجرتها أو وهجرها هو السبب في انتشار هذه المشكلات وهذا الوباء من تسلط الجن على الإنس بعض الناس يظن أن التمسك بهذه السنن تخلف ورجعية لتأثره في مذاهب المادية التي هي أكثر تأثيرا في الناس في هذه الأيام ويجب علينا أن نعلم أن النجاة من هذه المشكلات خصوصا إذا نظرنا إلى أن هذه المشكلة سببها خلق غيبي يرانا ولا نراه شاهدوا تصرفاتنا ولا نشاهد تصرفاته إذا لا ينجينا إلا ربنا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذه السنن التي إذا تمسكنا بها نجانا إن شاء الله تعالى ونجا أولادنا ونجا نساؤنا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من تسلط الشياطين وأن تعيننا على التمسك بهذه السنن التي هي الملجأ الوحيد الذي ينجينا إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه المشكلات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين muna godiya ga Allah maɗaukaki godiya marar iyaka muna kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta bayan wannan kamar kullum ina jan hankalina da hankulanku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa yau tattaunawarmu akan wani maudu'i ne mutane suna kuka kan wannan maudu'i wata matsala ce da ta daɗe tana damun mutane kuma annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya nuna mana maganinta ya ɗora hannayenmu a kan wannan magani amma da yawa daga cikin mutane sun gafala daga wannan magani wannan magana ita ce cuta da rinjaye da ƙarfi da shaidanu aljanu sukan yi a kan ɗan adam wajen jefa masa wasu wasi a akan addininsa wajen nesanta shi daga addini wajen sabba masa annoba iri-iri mafifu wajen jefa ɗan adam cikin matsaloli na rayuwa bayan abin da ya shafi addininsa wajen yada cututtuka wajen kuma shiga jikin ɗan adam da sa masa rashin lafiya da nesantar da shi daga hankalinsa da Allah ya halitta shi da shi daga cikin hanyoyi da su ne Abin da za mu tattauna a yau a kai hanyoyin da shaidanu sukan cutar da ɗan adam su kuma yi rinjaye a kansa mutane da yawa suna yawan kuka da wannan ɗanu aljanu sun kai wa wannan hari wannan yaro ya tashi da ciwo iri kaza wannan saurayi wannan mace wannan budurwa wannan mutum ya samu bugu na shaidanu da aljanu menene sababin waɗannan abubuwa kuma yi magani da yawa daga cikin mutane ba su san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ɗora mu akan wannan maganin ba ya karantar da mu abubuwa amma da yawa daga cikin mutane sun wa waɗannan sunnonin da mun tsaya akan waɗannan sunnoni da karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da an tsira daga waɗannan musibu musamman in mun lura da cewa wannan musifa tana da alaƙa ne da wata halitta da ba ma ganin tana da alaƙa ne da halittar da su suke gamunin mu ba ma ganinsu su suke ganin shige da ficinmu da tasarrufinmu da motsinmu da zamanmu amma mu ba ma ganin nasu motsin ba mu suke yi ba wannan ne wannan halitta ita ce aljanu menene sababin aljanu su yi rinjaye a kan mutum ko su bugi mutum ko su sababa masa wata cuta a cikin waɗannan sabubba da za mu ambata kamar da malamai sukan ambata a wurare da yawa cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fito da su waɗannan sabubba a cikinsu akwai maganin kowanne sababi da ce maka abu kaza na jawo kaza ko a nan a aure cewa aikata wannan abu shine sababin da zai sa kai nisa daga wannan sharri da ake kuka da shi za ka ba tare da fata lokaci ba waɗannan abubuwa kan kai guda goma za mu ambace su in Allah ya sa lokaci ya isa mu ji hada wasu dalilai da suke tafe da shi ko kuma mu tsaya akan waɗannan sabubba ɗin wanda a cikinsu kuma yadda na ambata akwai maganin sabubin farko daga cikin sabubba ke sa aljanu su gaji wuri su murna da wuri su gaje shi su kwace su samu wurin zama shine hotuna aljanu suna son hoto hotuna da aka liƙa a jikin bango hotuna da aka ajiye su ana alfahari da su da mutum mutumi za a zana abu mai rai a ajiye shi a gida malamai sun tattauna dangane da waɗannan abubuwa saboda hadisai da suka zo kan tsoratarwa akan wannan abu kashe hotuna domin sababin farko da ya fara jawo ɗan adam ya shiga shirka ya bar bautar Allah ya shiga bautar gumaka sababin farko shine zana mutum mutumi a yi hoton wani mutum saboda ganin babba ne a tarihi sai ajiye shi a wani wuri wannan shine sababin farko a zamanin annabi nuhu da aka yi malamai da suka gabata sai mutane bayan waɗannan malaman sun mutu sai suka shaidan ya zo ya riya musu ya raka musu su zana mutum mutumi na waɗannan malamai su ajiye a inda suke karantarwa kai hakan tun daga nan kuma a hankali sai shaidan ya zo ya koya musu su bauta musu to shedanu aljanu suna sha'awar su samu mutum mutumi suna shiga cikinsa su buya to hakanan hotuna da aka rataye shi ma su sukan shiga ciki sai kaga wata rana in suna so su batar da mutum ko mata mutum sai ya tashi yana magana da wanda aka rataye hoton nasa kuma ana samun lokacin da sai ka ji wannan hoton ya yi magana to ba kowa ne ya yi magana ba aljani ne yayi magana ta hanyar wannan hoto sai mutum ya rudu ce aiko ya yi magana da hoton wani har ya yi masa magana a haka sai ka ji an koma ana bauta wa hotuna ana roƙonsu, ya wane ka tsare mu daga kaza ya wane ka tsare mu daga kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko hoto hoton nan musamman mutum mutumi da kuma hoto da mutlakar a kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wata rana sun yi alƙawari da mala'ika Jibril zai zo wurinsa sai ga ya makara ne daga baya yake gaya masa yace abin da yasa ban zo ba wani zane ne a cikin ɗakin shi yasa ban shigo ba Annabi Salama ya duba sai ga wani lafile ne an yi zanen hoton doki a jiki zanen hoton doki Shi ne aka nan naɗe shi ya ba da umarni aka mai da shi matashi ka kuma bata hoton Shi ke nan aka zauna lafiya Shi ne mala'ika jibril ya ci gaba da zuwa gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan annabin Allah mala'ika ba zai zo gun saboda akwai irin wannan abu a daki to ina ga kai ya kai bawon Allah da kake sha'awar hotuna su ma hotunan banza ne duk an ya take da su hoton yan bal ne da hoton mutanen banza marasa tarbiyya Allah da kyauta a kiyaye wannan abu na biyu daga cikin sabon da ke sa shaidanu aljanu su gaje daki da wuri da gida su zauna a ciki su kifita fita shi ne yin sallan na fifili a gida manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa kar mu sanya ɗakunanmu ko gidajenmu su zama kamar kabari ba a a ciki annabi sallallahu alaihi a wani hadisin yana faɗi alaikum bis salati fi buyutikum ku rika yin salloli al'imamun nawawi ya ce sallolin da ake nufi a nan su ne sallolin nafila ba sallar farilla ba domin sallar farilla wajibinta a ji masallaci to sallar nafila a rika yin ta cikin gida shi yasa sahabbai sukan ware wani wuri gidansu ko a daki sukan kira manzon Allah sallallahu ya zo ya musu sallah saboda tabarruki da manzon Allah sallallahu su ci gaba da nafila a kan wurin da manzon Allah ya taɓa sallah akai amma tun da suka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wannan abu ya ƙare amma gida kowa ya samu wani wuri ya ware da zai rika sallah a ciki sallolinsa na nafi shi yasa an fi son ta salloli na wato arrawatib mutum in saboda yi a gida ɗin yana taimakawa wajen samar da ikhlasi da nisantar riya to in ka saba da yi a gida wannan yana taimaka maka na farko zai baka wannan kariya insha Allah daga shedanu sannan kuma zai taimaka maka akan karin takawa da tsoron Allah da nisan riya da karfin ikhlasi haka na filfilinka ba lalle a ce kowace sai kai a masallaci ba sai fa idan mutum malami ne zai kila da niyyar karantar da mutane kada mutane su dauka yanayin nafila kuma a masallaci amma dai barin nafila a gida yana cikin sababin da zai sa shaidanu aljanu su gade gidanka za ka a riƙa yin sallar na filfili gida da su wasu su alaikum salati fi buyutiku ina horonku da yin salloli na nafila gidan a gida a ɗakunanku fa inna khaira salati mar'i domin ko mafificiyar sallar mutum fi baitihi ita ce wadda ya a gida illal maktuba sai fa ta farilla a gani ma'ana banda ta farilla ita ta farilla a ina ake yi a masallaci ake yi al-imam al-bukhari muslim suka rawaito wannan daga hadisin zaid ibn sabit abu uku barin sallar farilla a masallaci shi kansa yana cikin sababin da ke sa ce ɗanu su sai tsara akan mutum idan mutum ya saba da ƙin zuwa masallaci sallar jam'i to yana asarar wani abu babba manzan Allah sallallahu ya faɗi cewa man sallar subha duk mutumin da ya sallaci asuba malamai suka ce ana nufin a masallaci ya ce fa huwa fi zimmatillah to yana cikin kariyar Allah Allah zai kare shi ya kare shi daga shedanu ya kare shi daga aljanu ba za su zo kusa da shi ba saboda ya yi sallah musamman sallar asuba a masallaci a cikin jam'i sababi ne na taka daga kamuwa daga aljanu abu na hudu barin karanta alkur'ani a gidaje shi ma sababi ne da ke sa aljanu su gaje gidaje manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata cewa la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajenku su zama makabarta inna ash-shaytana yanfuru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara yace shaytan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara gidan da ake karanta suratul baqara shaytan yana gudu baya san wannan gidan ya zo kuma a wasu hadisai da yawa karanta ayatul kursi manzo Allah sallallahu ya ambata duk mutumin da zai kwanta ya karanta ayatul kursi to shaydan ba shi ba shi aljanu ba za su zo kusa da shi ba har gari ya waye shi yasa zaka ga duk ran da kai azkar dinka Allah yana tsare ka da hatta irin mafarki mafarki na tsoro haka karka bari ka rika bacci ka karanta ayatul kursi lokacin da ka kwanta kayi alwala ka karanta ayatul kursi ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi har yanzu ya ambata ayatani ko al-ayatani fi akhir surati al-baqara ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'ahu ma fi lailatin fatahu duk wanda karanta su a dare to sun ishe shi ma'ana Allah maɗaukaki zai kare shi da shaidanu a sababin karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara shine amanar rasul har zuwa ƙarshen suratul baqara don haka a karanta wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana har yanzu karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma al-mu'awwidhatani kul a'udhu bi rabbi falaq da kul a'udhu bi rabbin nas a kullum kafin ka kwanta ka karanta su to ba ba haka in ka haɗo da ayatul kursi da ƙarshen ayatul baƙara da waɗannan da kuma sauran zikirori da suka zo kamar tasbihi 33 amdala 33 kabbara 34 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Fatima radiyallahu ta'ala anha da Ali radiyallahu ta'ala ka saba da waɗannan to ba kai ba zancen shaidan ya zo kusa da kai kuma insha Allah ta'ala ya halatta a karanta wa yara waɗanda cikin wuraren da inganta ka karanta ka tofa a hannunka ka shafe duk jikinka haka hadisin ya zo kuma hadisi ne ingantacce an zo bacci ka karanta waɗannan ayoyi ko hadis ko addu'o'i sai ka tofa a hannunka sai ka mulke duk abinda ya fito na bakinka ma'ana iskar da za ta fito ka shafa ta a jikin ka tofa a hannunka ba yawun ba amma ka tofa tofin kawai wani abu ya fito daga bakinka na iskar to sai ka mutsike jikinka baki ɗaya ka shafa kowane ɓangare to ƴaƴa su ma ya halatta uwa ta karanta wannan ta shashafe musu jiki yana cikin abin da ke kawo sauƙi da kuma maganin mafarke-mafarke da firgitar yara da tsorata da makamancin waɗannan abubuwa ya ‘yan uwa musulmi tsakani da Allah kuna yin waɗannan abubuwa da yawa daga cikin mutane sun manta wannan kamar da na ambata wasu ma suke wannan wani abu ne na ci baya ne ne ya zancen ci baya saboda kawai mutum yana kokonto akan hadisan da suka zo daga manzon su su akan waɗannan abubuwa yana karyata abin da ba shi ilimi ne a kai lamari ne na gaibi gaibin nan kuma waye ya san gaibi Allah ne kawai ya san gaibi aljanun nan ba sanin su muke ba mahalicin su ya san su shi yasa ya karantar da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koya wa mutane duk wanda yake son ya tsira daga sharrin waɗannan halitta to ga abin da zai yi kuma in kana waɗannan abubuwa ba zancen wani wani sanmu da wata cuta da wani harbi da wani sa hannu da wani ido da kambun baka wannan duk gaskiya ne ana yin su ana tsafi gaske ne ana lalata mutum da gaske ne to amma in ka kiyaye kanka da waɗannan abubuwa to Allah zai kiyaye ka kada ka bari ka ɗauki hanyar da ba daidai ba ta zuwa gun matsafa da ‘yan duba waɗanda za su kwace maka imani kuma su kwace maka dukiya kuma kai tsakanin tsakaninka da ubangiji amma ka tsaya ga Allah ka karanta waɗannan abubuwan da shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ka ga abin mamaki na tsarewa da Allah zai baka abu na biyar daga cikin sabubban yawan damuwa da karnuka da kawo su cikin gida a kwana da su a kwanta da su a ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ajiye kare in banda kare na dabbobi mai gadi zai kiyaye hana dabbobi shiga gonaki kuma ya hana su kyarkeci da sauransu su dogun dabbobi hakanan shine karen farauta ko waɗannan banda dai wanda shari'a ta halatta haka kawai mutum ya ce yana sha'awar abin da ya ɗauko daga turawa kat ya zo ya ajiye a gida har su kwana tare da makamantan waɗannan abubuwa to duk irin wannan yana jawo aljanu da su shigo gida kuma su lalata wato rayuwar mutane abu na shida karin yara su ta wasa in almoro ta yi lokacin da almuru ta yi ma'ana almagariba wato magariba ta yi dare ya yi to a mai da yara gida wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu iyayenmu da kakanninmu sun koya mana wannan mun ba gargajiya ce ba gargajiya ba ce wannan sunna ce daga magariba ta yi a kora yara gida lokaci ne da aljanu suke bazamowa a cikin gari don su bata wanda za su bata su yi tasiri akan wanda za su yi tasiri a kan Allah ya tsare mu daga cikin waɗannan sabubba rashin yin waɗannan ruƙiya shine karatu ga yara a rika koya ma yara in sun fara magana in ba su fara magana ba kuma a rika karanta musu ana shafa musu ana ba su ko a ruwa su sha ta ya halatta ka samu ruwa ba sai na zamzam ba a karanta fatiha a tofa a ciki yana cin abin da ya zo shi ma ya inganta ya halatta kuma a sha don maganin wata cuta irin waɗannan abubuwan wahatsi da su duk ya jawo waɗannan shaidanu suna yaduwa a kan yara mazansu da matansu kuma ya cutar da su a ji ana ta yawo ana neman magunguna abu na takwas rashin rufe ƙofofi da kwanukan abinci da ɗaure bakin salkan ruwa duk shi ma wannan sababi ne da ke jawo musibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi yana da tsawo ba in karanto shi ba yana faɗin cewa a dinga rufe kofofi kofa ta gida a rufe ta sannan kuma mazubin abinci sune ne al'aniya ko a kife su ko a rufe su da murfinsu in an rasa murfi da za a sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko a gitta kara a kai a ajiye wannan yana hana shaidanin su zo wannan fa manzon Allah ne yake faɗi kuma ya samu wannan ilimi ne daga Allah mahaliccin waɗannan aljanun kuma tun da sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kai aiki da ita to Allah madaukaki zai tsare ka daga wannan malamai da yawa gargashin wannan sun ba da kissoshi da tarihi da abubuwa da suka auku suka gani na mamaki ta mace zai Allah madaukaki yakan hana su shiga cikin kwanukan mutane da mazubin su in an yi waɗannan irin addu'o'i ko kuma an rufe mazuban ko kuma an dora wani abu da karance-karancen addu'o'i waɗanda suka zo a sunna na waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala Allah yana tsarewa sannan daga cikinsu kashe fitila su za a yi bacci kashe fitila sawa'un a ci balbalce ko fitilar kwaice ko fitilar lantarki da gas tukunyar gas a zamanin yanzu ita ma ne sof ne na wuta to shi ma a tabbatar da an rufe shi yaji inda ake aje diesel da kananzir da fetur duk mazubinsu a rika lullubewa ana rufe su rufe wadda komai tun kuɗewar da wani abu zai musu su fata za su zubo ba yadda za su aukar da wato sakamakon wani abu na gobara ko makamancinsu wanda tsera dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe tsera da su jaba da sauransu shi babban sababinsa in kuma taba mun karanta a nan a umjatul ahkam babban sababi yana cikin sababin da suke jawo gobara irin su da makamantansu wani abu kaɗan za su tunkuɗe wutar ko fitilar a tibalbal daga sun tunkuɗe ta nan sai wutar ta haɗu da man ciki nan sai gobara ta tashi duk waɗannan ko aljani ne ya jawo ko ba aljani ba in aka yi irin waɗannan addu'o'i kuma da kiyayewa da rufe bakin mayuka wanda abin da ke jawo wato gobara yana taimakawa wajen maganin wannan abubuwan tashin hankali abu na kusa da ƙarshe tafiya mutum ɗaya a sahara ko a jeji mutum ya taho daga shi sai kekensa duk inda za ka yi tafiya mai nisa to ka ɗauki wani ya raka ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata rakibu shaitan Warraki warrakibani ne. mahayi mutum shi kadai shaitan ne ma'ana shaitan na tare da shi Hakanan mutum biyu shaitan na tare da su amma in suka kai mutum uku to Allah madauki yana tsare su me yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce? namiji kar ya zauna daga shi sai mace matar da ba sa ba ba muharramiyarsa ba in aka haka to shaidan ne na ukunsu San zai matso shi kuma mai zai yi anan da su zai ya sanya su aikata mummunan aikin da za su zo su halaka a rayuwarsu abu na ƙarshe da cikin waɗannan sabubba da suke sa aljanu su matsi mutum rashin addu'o'i watsi da waɗannan addu'o'i da manzan Allah salama ya karantar da mu yana sabbaba shekanu da aljanu su matsi mutum su matsi ‘ya'yansa su matsi matansa kuma a zo ana ta samun matsaloli da cututtuka da ciwo iri-iri da za a rasa yadda za a yi shi wani kuma cuta ta kokonto wani cuta ta yawan mantuwa wani cuta ta rashin seti ka ga mutum mutum amma kuma gaba ya fita daga hayyacinsa me ya same shi sai ka ana cewa jifa ne to mafi yawa kuma aljanu ne ake amfani da su ko a jifan kuma in mutum yana zikiri yana tsare kansa daga waɗannan to Allah yana tsare shi musamman kamar da na ambata azkaru sabahi wal masa je ka nemi littafan ka ɗauka ka karanta ka koya ka saba da karanta waɗannan karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kullum ka karanta sau ɗari bayan kai sallar asuba kai wannan sau ɗari to har dare ya zo babu wani shedan da zai kusa da kai Allah zai tsare ka daga shedanu abin da za a harbo a jeho ba ka same ka ba minti goma ne minti goma sha biyar ka ce wa kanka in kai sallah asuba zauna wuri guda ka lazanci waɗannan zikirori sai ka ji rayuwarka kalau hankalinka kalau ba wasu wasi ba kokonto sannan kuma saurai za ka ji zuciyarka ba wani abu na irin waɗannan cututtuka muna roƙon Allah madaki ya tsare mu da ƴaƴanmu daga waɗannan cututtuka da damuwa ya mana maganin shaytanu Allah ya sa mu lazanci waɗannan zikirori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك تتأجي مدد الشيطان إبليس Allah ka tsare mu daga zuriyar Iblis Allah ka tsare mu daga sharrin dukkan aljanu Allah ka tsare ƴaƴanmu ƙananan su da manyan su Allah ka tsare su daga waɗannan shaidanu Allah ka yi mana maganin Allah ka kashe su can a dazukansu Allah ka ana su tasiri akan mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansu da zuriyoyinsu ya Allah ka taimake mu akan lazimtar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwa Allah ka ba mu haƙurin lazimtar zikirori na manzan Allah kuma salama Allah kuma kai mana maganin dukkan abin da dame mu ya Allah da muka shiga na damuwa sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan jiha kamun da dukkan jihohi da wannan abu ya same su ya Allah kai mana maganin su Allah ka tsayar mana da wannan abu haka duk wanda ya cutu Allah ka mayar masa mafi alherin abin da ya rasa gida ne ya rasa amfanin gona ne ya rasa dukkan abin da ya rasa ya Allah ka mayar masa abin da ya fi wannan alheri Allah kuma ka taimake mu akan dukkan abin da ke cutar da mu Allah ka samu fi karfinsa Allah ka haɗa kanmu ka tabbatar da mu akan tafarki madadici wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin kumu ila salatikum yarhamukumullah